ta zo daga wanda yake cewa malam menene hukuncin kallon fina-finai da ke kawo tarihin annabawa kamar su annabi yusuf har ma da kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan da ake sanyawa a wasu tashoshin talabijin to waɗannan fina-finai da ake yi domin ba da tarihin wasu magabata tun daga kan annabawa kan sahabbai da wasu malamai da tarihin wasu dauloli na musulunci suna da amfanin su ta wani bangare wani bangare kuma suna da rashin amfaninsu amfaninsu shine dawo da tunanin matasa da masu kallo zuwa ga abin da ya dace su sani a tarihin wannan al'umma ta musulunci a maimakon su rika bibiyar fina-finai irin na na indiyawa ko na turawa ko wasu can daban waɗanda ba sa ɗauke da ruhi irin na al'ummarsu ba sa ɗauke da addini irin na al'ummarsu za su zo musu da wasu ɗabi'u da halaye su koyar da su wasu abubuwa da bai dace a ce sun san su ba to yanzu za zanto sun ba ga neman sanin abin da yake da alaka da tarihin wani al'umma da kafuwar wannan addini tun daga kan annabawa har zuwa lokacin da musulunci ya bayyana da kuma lokacin da malamai suka ba da wasu gudunmawa a wajen kafa shi wannan addini ta wannan nahiyar akwai ƙara zaburar da masu kallo wajen su nemi sanin wannan wannan za a iya cewa wannan abun yana da kyau ta nahiyar da zai zama akwai illa wato yadda su waɗannan fina-finai sau tari za ka samu waɗanda su rubuta su wasu ba ƙwararru ba ne a sanin abin da ya dace su rubuta don haka za ka samu a cikin tarihe-tarihen can da za a yi ta bayarwa a wasu abubuwa da ba ingantattu ba a wasu abubuwa da ma ba a yi su ba wasu abubuwa ƙarirai ne za ga an shigar da su a ciki wanda shi wanda za a sa masa sikirin a gaba yana kallo ba zai tantancewa ba tsakanin abin da yake gaskiya da abin da kuma yake ba gaskiya ba sannan hatta wanda za su zo su rubuta sinariyo bayan shi mai rubuta eh, labarin ya gama rubutu za a ba waɗanda ake kira masu rubuta sinariyo na shi wato shi wannan fim to su ma suna shigar da nasu wasu abubuwa domin su waɗanda su gabatar da fim suna ganin akwai wasu gurabe wanda ya kamata dole su cike su don shi fim ɗin ya zama cikakke to saboda wajen kokarin cike wannan gurabe za su kirkiro wasu abubuwan da ba a yi ba za su kirkiro wasu wata tattaunawa wadda ba a yi ta ba ko su kirkiro wani hadas wato wani wata waƙiya wadda bata faru ba a zo a saka ta don wai wannan ya sa shi wannan fim din ya zanto ya ba da sha'awa ya ba da kayayyaki ya kuma ja hankali to wanda zai zo yana kallo ba zai iya gane cewa wannan abin shine wanda abin da ya tabbata a tarihi wannan kuma wasu kare-kare ne na marubuci ko kuma mai rubuta sinariyo ba zai iya bambance wannan ba wanda kuma duka waɗannan fina-finan cike suke da wannan da irin wannan kare-karen wanda ya karanta tarihin da ya zo ya fara kanin wannan fina-finan zai ga cewa waɗannan abubuwan ina suka samu su su kuma sun samo su ne kawai don su ƙawata shi fim ɗin yadda zai zama ya cike duk wani gurbi wani bai ga tasowarsa ba ai bayanin yadda ya taso ba yana karami da yadda ya girma to ko za su ga ai a bukatar sa fim ya kamata a nuna ya ya taso ba a ga ba ai bayanin alakasa da iyayensa ba to ya kamata su nuna alakasa da iyayensa ya an ce ya yi aure amma ba a nuna ya yi soyayya da da matar da ya aura ba ya kamata a kirkiro wasu sinasinai da za su nuna cewa ga yadda suka yi soyayya a junansu har ya kai ga aurenta kuma ga yadda suka haɗu ga inda suka haɗu ga irin kalaman da suka suka yi musanya to duk waɗannan abubuwan ko babu su a rubuce to wanda yake kallo ba zai iya tantancewa cewa wannan abun ƙara shi aka baya ciki ba wannan kuma shine sai ka ji ya zo yana cewa ai a wurin a wuri kaza annabin Allah ya ce kaza wani annabi ya ce matarsa kaza ko ba bai faɗa ba babu inda zaka samu a rubuce ya faɗa shi mai fim ya rubuta wannan to anan kaga akwai gurɓata kuma tarihin ta wannan fuskar akwai gurɓata tarihin wani tarihi ne zaka same shi a karanci watakila za ka iya karanta shi a cikin sa'a daya amma zuwa a yi mai fim wanda zai dauki kwanaki ana yin sa to kaga idan aka samo waɗannan bayanan har aka iya gina wani fim da zai dauki wato babubbuka masu yawa a ciki babu shakka irin wannan haɗe-haɗen ne bayan ruwayoyi da basu inganta ba kuma an zo an ƙara ma wasu abubuwa da ko ko ruwayoyin ma basu zo da su ba ko da rubabbun ruwayoyin basu zo da su ba to sannan abu na uku wanda shi ma yana daga cikin abin da za a yi la'akari da shi wajen shi su na wannan fina-finan shine kokarin jassada wato annabawa shine a samu wani mutum a ce ya fito a matsayin wani annabi ko a samu wani mutum a ce ya fito a matsayin wani sahabi kamar sai na abubakar kamar sai na umar ali usman da sauran manya-manyan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to galibi kuma za ka samu waɗanda suke fitowa a waɗannan a mutanen wato wannan karakta ɗin da zai fito a kanta wani ne wanda an san shi watakila ba wani tsatse ba ne wani ne wanda yake fitsararre haka a rayuwarsa ba wani kammalalle ba ne ba wani kintsatse ba ne eh, watakila ya yi wasu fina-finai ma yana ta rungumar matan banza da sauransu amma kuma yanzu an fito da shi an masa rawani na ce shine ne shi ne annabuwa ne ko shi ne sahabiwa ne to yaro karami da zai taso ya fara ya kalli wannan sai ya zo ya ga gashi nan an nuna annabin allah ne ko sahabi ne gashi yana karatun qur'ani yana wa'azi yana kaza yana kaza a jima kuma sai a shigo da wani fim ɗinsa da yake yi na duniyancinsa sai nuno shi da wata ya rungumi wata yana da kwalbar giya dole yaro shaksiyarsa ta zama <coughs> shaksiya wacce take ah, ta rikitacciya ah, ya aka yi wannan sahabin nan gashi nan kuma yana iskanci to sai ka ga a nan an bata surar sahabin a ƙwaƙwalwarsa surar sahabi a kwakwalwarsa ah, wani lokaci akan ɗauko wani ma wanda ba musulmi ba wanda zai taka rawa ta wani wanda yake musulmi ne ɗauko wanda ba musulmi ba kafiri amma kuma a sako shi shine ne shine sayyidina uh, hamza ko shine uh, sayyidina ali ko wani abin nan to nan ma kaga ƙara sa abin nan a uh, mai kallo ne musamman yaro wanda yake da karkarar cikin huɗu domin zai ganshi ya fito a wani fim na turawa eh, ko na waɗanda ba musulmi ba yana wasu abubuwa na kafirci kuma can an ce shine shine abin da shi yasa yadda yaro ya zo makaranta an fara karanta masa tarihin kwakwalwarsa za ta koma kan wannan hoton ne da ya saba gani duk sanda aka ce sai na abubakar sai tuno wannan da yake gani wani lokaci ya ganshi da rauni lokaci ya ganshi yana yana rungume mata kaga a lokacin an kawo wani rudari an saka a cikin kwakwalwar yaro to ta nan kuma abin yake yake da matsala shi yasa farko farkon lokacin da aka fara fim din annabawa za ka ga cewa malamai sun hana a fito da annabi a matsayin wani mutum da za a nuna a ce shine annabi sai ka ga cewa sai dai kawai a sa murya amma ba za a nuna annabi duka annabawa wannan eh, azahar sun yi wannan fatawa kuma an kiyaye amma da ƙarshe da abubuwa suka yi ta ta tafiya a haka sai kuma aka samu wanda suka yi wa abin tutsu dan da ko sahabbai ba a nuna irin sai na abubakar umar usman da sauransu manyan sahabban na al'asharatul bashir bil ba a nuna su to amma yanzu da kowa yake yin abin da ya ga dama duniyar ta kara shiga cikin wani yanayi mara kyau sai zanto hatta annabawan ana nuna su wanda da sani har yanzu ba su fara ya iya na sanin ba su fara karfin halin da za su nuna ne ma'aiki sallallahu alaihi shi ba kuma in tafiya tana tafiya abubuwa suka tafi haka wata rana za a samu wani wanda zai fitsari kafarsa a ce ya fito ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kaga hadarin ya kara girma sosai so wannan dai ne amma asalin mabda din abin inda a ce za a yi samuwar abu na tsaftatacce to za ka ga cewa ya ba da ya ba da ma'ana sosai wajen dawo da tunanin matasa da masu kallo zuwa ga abin da ya dace a ce suna kallo.